الحمد لله الحمد لله الحمد لله وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما النبي كان تندو كاكف على ربيعك أنا على هنانتيك أنا على فاساروك أنا على أنت ديوك أنا نعمة دمبلوك أنا wo nemol yowra karawo nemo anen karande a anen kawando anen fatuwa o kolan darada na ke anen nema anen barka na sabiñima annabi mahamad aniñin dina ranka a adino kalon kusabar karan lamairo minen karo na nana adem anara sabe kendo da tara da jani a rikin wani wata garada gara da na lo kila silo kan kan baɗo kan kan fa'o kan fa kola ala sin kilisande na men fara ala sin fo ke a kafanin nema ke e dunde argano ko o kolan garada anna na men fara bina kolan mon dewta min komo ala kan da kana file kana baɗal e kana fo kana ma fima ne ni dan arjanal o kono ka kontonde ñimma kane ma ñimma anen duwa ñimma lamoyla ñimma ɓe anla lamoyre ñimma lamoyre ña ñimma lamoyre fi ñimma wala londol lamoyre din kea ñimma to oran isra foran imam baga fofan ka formo din keo ɓe kondo ɓe ya caga sini madina anen da dawa da mawson ɗo mo koyɗo e ɓeɗen kewɗo musolɗo alfanen dinnol ɓe ka duwa ɓe ñasotoɗo annen fensoro annen fansoro annen konnadi asoro ɗunanen lacira o kola ka continue na walata otuma ɗum ɓe walada moanni sobo jam karatilo moanni saba octobre o 2018 talaɗo lon somanda soɓeya conda, ba kawfira kan sama oɗuman ɓe kila hunde wala nafatu ha kila bo naatalan sai alkubra chef ne ko ibnu kasim ko maliki ko e fatuwa min ke majabo alakiti kiitiyolu beetu ana e dalilo min naati ko majabo be yimin ka kiran kilin maliki e foji <clears throat> ano dalilo mun ke welande o kunna toon ɗum wona hadisol men taata mi fuɗata ñen to salala na fula janto babun ma jaa tashahudi o salam hmm, alana kabla no mbaɗan tan mbiɗola wala tan mbila san fi tasahud tahiyala karo wassalamu aleykum salamu aleykum honda waɗi nawde sa saha noon ko ibn kacim ko malaji ko qala qala maliku maliku hmm. ko la arifu maro itasara tahiya kono tahiya karan bisimillah rahman rahim ka molon jeb bisimillah rahman rahim atahiyatu la zakir ka molon jeb wala ki ba ibda ya dare بالتهيات لله كاكو كان كان كذا كاكو او كان كذا يستحب يعني ان كانوا يعني كانوا تشهد عمر بن خطاب عمر لا تهيا يا رجا ها هي عمر كافر انا يا رجا قلت قول ابن القاسم بأيهم يبدأ مؤفل منار موسي فلو منر إذا قال الناس بتشهد التهيار بتشهد التهيار أبي فلو لو اللبن أم بالدعاء ولا الدعاء أبي فلو لو اللبن في قول مالك مالك الأمور جابر قال أكو بتشهد أبي فلو لو الدعاء تهيار كرام الله قال الدعاء جنة كدعاء كرم ولا نسيره i be latihiya la fɔlɔ karan na i n'a duwarɔn la tihiya kan yala ka tihiya karan yala masalaw karan ya duwarɔn karan kuma n tɔbi da la asima yi kɛ ɲaami ani arisala a go ko o da sadu umar umar a tihiya da yala sai na umar a tihiya karan jumalɔn kurubo kɔnɔ jamu bɛ farin mɔmɔ ya wale ɲɔ ana ta ya karan yalka da ba maliki umar la ta yalata ba a karan jumalon la mulbe nya umar la ta ta yi atu lilla an zakiyatu a sama atu lilla assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihina أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمد بيتي على فلو كرنا نسير جاني كدوارا كرم التحيات كون دندرو لما بألي أزياكي أرمان كرسانو إلا بألي التعبار كودي مالكوبتو الصلوات النيمولو بالله بيبالا لي السلام كيسو كون دندرو allah ka kila kiila ayi haɗɗe da annabi omo rahmatullah ne ala nemo assalamu contandira alayna ɓen dori fana wala ibada ani ala joon assalamu jon ñimma assalamu en seede ya allah ila kuma masira keren illallah fo ala o assalamu en seede ya annabi mouhammada ko mouhammadou awdu ko alala joon maɗe o rasulani ala kila ko ga fo sina jama kiraɓe tan mbilaɗo tehi ala koɗo ɗum ko ibnu kasim ibnu kasim ko ala etiye munaje ala imam imamo san ñajuma mu. imamu ɓe salamu ala kon kila ñaɗira Ta ni min y'a yakaran fo ya ɓan ye duwaran wala kan ɗafe salamu ala kon kela ibatema ko ɗum ko ala ibnu kasim ala etiye munaje ala imam imamo kayfa yusallim aɓe salamu ala kon kila ñaadi jaabiroɗo kasim e ko maliki ko e so annono ko ɓuran kasim ko maliki ko kala ko wahida tun e mamalo salamu aleykum kelinna kela ko mbalata wajiha a ñatilomala wiyete yaman e bulɓanke bulɓa yala kirji jansa ne ya bulo bula kuna ya be gai abi abi ta kala abarul na musala lutu min ma ko fa ma sala da lungu lungu ya be gai imamu assalamu alaikum kilin nan amon ga salamu alaikum fulat hmm. na almamu yanta ya karan assalamu alaikum kilin nan kilin akoy ko kala ko a wahidatu assalamu aleykum kelen ko ɓalata waja ñaatilogola comme assalamu aleykum ye kumo foye ñaato oyte yamana e buluɓa kankeya kalilan demandi assalamu aleykum ha tanmo foye a buluɓa kala ko fa hmm. hmm. hmm. kultulankaye ko yala sande alfalaka kake mamadou assalamu aleykum rahmatullah assalamu aleykum rahmatullah ani majaɓora koɗɗon domo salamuro kilennete imamu yaɓanga ko mokkani lakdari wala ɓe asmawi wala ɓe mokaddimat anen arisala anen misbaho anen irsadi salagi wala ɓe nde wala kake kono ala fala ka keɗen sayinne mo alayhi salamu aleykum julo kundu ɓaloɗari ya saɓanda to ɓanda alan atuwa ñama alan atuwa ñama kala ko ako fa kudlanka ko fa rajul sa mo ɗum fi hasat nafsa adam mana kun kilen salo ɗum aɓe salamu aleykum kila jellata ba kila ñaadi kala ko wahida wahidatu salamu aleykum kilen wayte amana e ɓuɗɓa kanke a kallinan ɗuma ɗum assalamu aleykum a tammo fa wulwa ya kilen

قراغو والسلام الرجال كيلا السلام عليكم سلام الله والنساء نمسل من السلام السلام سلام كلنا كي موسو هبي بين كلمة كلنا فلا من باقي لسنا كلنا دو من باقي لسنا فلا قراغو وقال عليكم عليكم إذا كان ناتر خلف الإمامكم fali sallo anin na silamuro kel ayya minhi abul bakarola sun mokola ya rubuta silamuro murun al imam imamo kan akumara kiyo koltun da ko kala go fa ko kayfa ya da yaroɗa bisalamu bon la ñaaɗile ala al imam o kan a alayka assalamu fa la fula ba am assalamu alaikum walla assalamu aleykum na fula ba nayi ño kon do min de sal kon assalamu alaikum wa aleykum salam da ko law do sa ne ko imam ko man ko ñanna salamu da ala imam o kan ba fula ñaaɗi kala go kullu zaka ñimɓe wa asna bi bidat afo nyawnya bida wa habuba man kana wara len daga kuma fon ayo murun assalamu alaikum sallar kola yus dina wa alaikum salam salla ne ma wa assalamu alaikum alayla ma da ala kuma ka fasata ne ma wa assalamu alaikum abar salamu baɗan tuɗayama nede ko salamu aleykum ala ɗon kono ko ni ala kom ton assalamu aleykum hmm? no ala siifa fo walla ale ɗo fo min siyatote par exemple yittum bidahiyatum fa yuɓe asan min ha awruduha so an ɓe sirinten ɗon amaga assalamu aleykum ñanno jaabilal ɓe salolo kono kon ta jaabinolo fone mboɗa ndọrọ ko oɗon ndoɗ ndọrọ fula assalamu aleykum fona anna salo ndọrọ firi mboɗa salo kon o kolanga moye momen ko assalamu aleykum wala mo nayima mba fonde mi sa jaabi fa kuma me yata mo fayin ka o men be sirin imara karola a fana ala silamuro murundi a fo fana wa alaikum salam on ɓanɗo men birada e ga fana assalamu aleykum hmm. ana mo kadumade ñaloy mbefol salamu aleykum filakila sabatin ni ɓe imam o komade assalamu aleykum bulbala ibada salo kon assalamu aleykum fulan jam i ñatinola imamol men foye assalamu aleykum sabanja marala ɗon bɛ siri marala min moɓeji okona assalamu aleykum okono sala kono siyamaye a tammo foye kam ako assalamu aleykum e tammo foye a kan i ika assalamu aleykum alala kumolo ka fasarde kol donc wawi feñjumala la noon ɓe kumala de enen bona kasino maliki a kooro e kolo maliki maliki e mune fɔ. fi man mola koro kana mentarta khalifal imam imam mako ma fa sallama rajul mola assalamu alaikum ya ayya salam ala fa yarud abi mola do kira allah ya kan afa yusmihu fa ba sallar ba ya mai ba aba mai rindila la ba amma ya fara da mai da ya ja fara daga sindar bulle kala ko sallama assalamu alaikum kila assalamu alaikum assalamu alaikum yesu nam sa fon sa moy ko ma yara ni men ba dala wala je ada ban ken do gara zalika wala ala jahra saro ato hmm. hmm. assalamu alaikum ato sar Allah ki wa Hmm. Hmm. Mudah mana dia kan? Sai, ni mahu bersalam alaikum, kini salam alaikum jemaat. Mula bercakap dengan bersalam alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu aleykum ɗomo saɗotade wala kasar yin to ma oga kasar hannu ya fi lafiya da yin dora su ke sutiyela kan a e samoy somotuɗo samoy ɓeyda sarla ɗe salo salamu na kasar da yau da fona jaga sile kula kɛra dɛ dɔw baara fana bɛ mɔlu bolo sina kalan na dɔw baara ala ka kalan dɔrɔn kɛ kitabu tigɛ fili maju sɔlile ka fili wala dina bɛ lɔrɔn ko la kan bari kitabu tigɛ wala dina bɛ lɔrɔn alimɔrɔ kitabu kan ala ka muru fɛn tɛna a gaadin فردونا الله والرسول المر كتاب وكا السلام عليكم تلنا كسر إن دور بكسر قال قال مالك مالك في الإمام الأكبر إذا سهنانينا فصلى السلام عليكم ثم سجد وقال سجد للصحب على النينوي ثم يسلمه kola assalamu alaikum hmm. sa'an kuma dole bi na kan kabla su da assalamu alaikum fula beta assalamu alaikum kala go kala maliki ko fula imam za su hana yin yata fasalla salamu alaikun sun makwala kuma ba da sai na da su gido ke bai sami fula da su gido ba da su gido ya a sun makwala da salamu alaikun ke kala ko salamu ala alaikun min ba da su gido ba da su gido kwala ka salamu ya kawai salamu alaikun mai jami'a kabla dalika jannake baɗake fila jara ka banke ñane imam ala aɗa jafurala wa moome kabla nin baɗala sor ani me kabla sor me baɗa sor yalan baɗa sorla salamu aleykum fularake bila salo salamu aleykum ke ana aɗa sujuru fulake ay tewi a sen kan ay salamu aleykum dolake ci bo salamu alaikum fulan jang la foka e ka ka do salamu alaikum fulan jang atanin e salamu alaikum fudo bola nyoto saronen dum bola karola abu fana sahla hmm. nala bada sigido kɛ te yake assalamu alaikum aneko ata dum bola assalamu a b'o fana sahla o ma khalafu min ba koma mhm yusallimu ala fana salamu alaikum nala ha na ku assalamu alaikum min ba ko ifana ba fa o min ba da sujudu sahwi ala sujudu sahwi ko ala ana ba da sujudu ko ala ako assalamu alaikum in min ba ko ifana ba fa la kama e ko nyame isallimuna ya e, assalamu alaikum kinyame kabla zaka janno fil jahr banki wala karola bire be sallallahu alaihi wa sallam alaikum kala ko assalamu alaikum imamu yawo e fana ko assalamu aleykum siyasa oɗo sayi ne ɓe da sujude o fana kira imamo ɓe sarla ala salamu aleykum ola e fana ala ɓe sarla salamu aleykum ola to yeso ɗo tan saɗa ñaami ala keso moyi ala toñala moyi min ñanna kila ala moyi ala moro kitaabo kan kitaabo safirewol men tun kanta ni yelen ye bunda kilin kilin karan fojannin baban usase kunda usase afan kana kida bolo ke kibun ko ni nyandi hoto de ko ma nyo bidlale menki ma nyo le menki ya moro ballo de salor ya fa fani bolo nyimma anan prata nyimma anan yoron nin kaso ya ke bungon nyandi dan sala nyi nyandi dan tabirwaɗo toltama ba tol tol sasol afan gana ba kiɗabo baalo sang ganañi almoir ñimmaɗo sang ñe kenno sale ɓaɗo momo ɗum daɓa kiɗabo ɓe siyare jam ña lon lon kara janni ɓe faala ɓe kiɗa jamala ɓannade tuma kende ɓalle ɓe kiɗabolo kono de ñin kiɗabo tunkandiolo de ala ñe yela ñe karan ma ño karan dala min ñosusundi karandol ala morokkita bo kan ala tu a ñamata diino ala fo a ñaama e kaa fo ñaami assalamu aleykum kile yaasari ala fo a ñaam kala ko kala maliko maliki ko fi imami masjidi aljama fi imami masjidi jaamon imam wala kooto aljama min kira jamma jaamon o masi jaamon baa aw masijol la misiro min masajil kamara karke misirol masijil jama wala mo jama la den misiro ba kama ni ko sadola sentiran mos la jama ba amma min masajil kamara kabilol la jama karkelo konyolo ila jama kala maliki ko imamol ale lamol imam balo jamon misiro ay ida sallo ne imamu assalamu alaikum fala kuma yan na wulla wala ya kudu kana si fi salwa da salwa da kullu salwa da be mm abu anor a sin ya fale ya mai imamu misiro imamu ngayin salamu romen fudan ne ma ka assalamu aleykum falma e koye woni e fana falen de wala e koye siña fale ɓe siñamen ñama bon amanke siidula falen de ɓe sirindama de wolo je wonde de ɓe siñamen ñama imam ɓeɗe ɓe tefi ha kerande e ñaaɓe telendin e ñaaɓe telendin tilibol molɓe siiri komoe ɓe tefi ha kerande kele ko assalamu aleykum bo siña siña fale yo allah ni mai siña fale falema nin moɗona ɓawi mol men ɓeɓe komay ɓeɓe siri ñamal hago e ɓe ala subhanallah baki aɗa sala to fola nde ɓeɓe tenkunden e ɓeɓe tehi ala siñala ñama ne e ma ɓe mol ñaato ma siña falen a fana bo siña ñama nin moɗɗum tan na a yaltoro ma. o ɓe kaɓarla ɓe silaade feego i ɓamiralo kala ɓe tehiya silolla otoɗe ɓe siña falinnare yeɓo ila sal siña ñaama te ñatilin bulɓala olle ñatilin nammolula mba hani la bari ye ɲa falen. kala ko amma bari ida kana imama ni imamomade fi safare tamaddulale to tara jama kondital ta tamalalo moroga sal ko moɗan ɗan fila mo tambi dolle hani siyar e fila e eh, salinde assalamu aleykum o imama wallamo imamade fifinaji sukono imam o ala jibiro kon ala saɗoto ala luwotaɓe mol salde kawolto jamante mi silinde ɓe so bi imami jamala ke jamala imam moti fa ida salla no salamu aleykum yo fa in na da imam o tana hasin wajen dinki a wani sa na jara a kama hello a sabon imamu salamala kon kalamen jara shok a doskiranu on banda wuri on banda karaki a ba jama imamu mai silon ni jama hmm. nuwar sinana kun wala sinyanya da e sinya faɗi ngaali ɗaani ala nga moro kiraaboo kan donc laagɗaje kana ɗoye fe ka soosota kala mo ɗawano tintin bo ɓe warare mi ɗawanamo kira baɗate mo jalla ɗo luuɗo mo jalla ɗo mo jalla ɗo ɓe mo warama bakade on ma ne imɓe ñoolal sañi mo jalla kanañi nahe mo ɗawano mo sañol don donc gañi min fura wala ɓe lagɗateɗe sonon kasim to waɗa fe ñawña ni anin fenke ala kuma wala ɓe lakdari malake kuma wala ɓe lakdari lakdari be manke fen mola kuma fo malake men muda ala alfalma kamuda kiila alan kaɗan nakkiɗabol soso nen mo koko yalon afan kiɗamo ɗo sofra be man sahaya afa ɓanko ɗol sofra ol sara ha dolla ñimmo sahaole kumo ɓanda ala moro kitaɓo kan ala moro kitaɓo kan ala moro kitaɓo kan sai yin kuma min fada da yin salamu alaikum kilon a sambe da munela hmm, malaka bai da wajen ko kadi sallama nabi kila fa assalamu alaikum wahida da sun ya kilin nan Allahu akbar yala imam al-fara alayhi salam alaikum siyandi dokara ala tala ala nga falen birin sama a'a ni salfa na fam ay ma assalamu alaikum ke kilende kila nyin ma fon ya la ka assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah e ko kila dawo nyin ko qad sallama annabi kila sallallahu alaihi wasallam wa da ran sinya kila mm-hmm. abubakar abubakar suna ala kunda kuma da dadan sun ya kile umar umar bin kar suna ala kunda kuma da dadan sun ya kile wa usman usman bin affan kalifo ay salamu alaikum ke kuma da dadan sun ya kile wa umar bin abdul aziz kalifo ay salamu alaikum ke kuma da dadan sun ya kile wa aisha na aisha da allah salamu alaikum kuma da dadan salamu alaikum kile wa abu wa'il wa'il fa allah salamu alaikum kuma da dan salamu alaikum kile هو شقيق وأبو رجاء الأوتارد الأوتاردي أنا بباكين فاكين سلام عليكم كلين والحسن حسن بصر الله سلام عليكم واحدة كلين imam ñin konko e ɓaata mala kila kadiyama kila looma belete ala salama kon siña kili malake ko am nafe kamra nafema an bene omar annabin annabuna umar ko abdullah ibn umar kana keta ya salla ka sala kon ke ba yamina buluba summa ko asai ma ko man ko sala ya rada da kamuron da ke alal imai mamu kan bihi jami'u ya akuzo malikum malikan yana ta aliyoma bidi ni ba imamu koma salamu alaikum sam kiɗin ibuluba ba imamu alkaro ɗin mo be marala e salama aleykum o fona hadisa dali ɗo bota jumala bala abdoulahi bune oumar inde fiyade de malake kuwonde fiyade de malake kuwonde sotaro tewo bala de ma jabo sotarta bala de goo allah ga tuwa ñama allah ga morkkita boo kan gana sika kilinto hmm. kamalaaki ɗade fo ɗawannin sanin fo e mo ɗawano fo mo wata a beeɓe toña yarin commin ko anon lari wayalo من نافع سعد نعمة أني ورسي نعمة أنا قالوا نعمة والله كم والسارة كأنا نعمة مالك الله من بسعر ولا نعمة يبين هذا رواية الله كرلا متواتر لهم أنا سارة كوكلا ولا نعمة سو داري تجد سو سو تاري تجد قال مالك مالككم فإن كان نادر ألا يسرى مؤمرال أحد نمو بجيه da radda ala asislam bo murɗo fana kan o fana dalilo kana ko qala qala ibn wahab an sa'id ibn abi ayyub kala an zuhra ibn ma'bad annahu ra'a sa'id ibn musayyib yusallim aka sa'id ibn musayyib ka kon don daga yamin abul bala to sala na mala summa yarudda ala al imaka do murɗo imamo a akan sabati وكان مالك مالك يأخذ به أن ينكم أن تابعين البلاء الفاسد من مسيب الأنبار ثم ترك أنا روتي ولا نزو سلام عليكم سبا سلام عليكم فلا سلام عليكم كذا قال ابن وهب أن يونس بن يزيد أن أبا الزناد أخبر قراكو سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يا أيوه akan ay bero kede ala ko imamu e sinya fola ala ay mata annabi o mola ke ngay bede ko da la si o bada to sen sala kon ko la hmm hmm ha imamu assalamu alaikum ay to asi e la da sinya nyama yo ngay wana margi ko sinya fola e mo daliloji jam قال إنما كانت الأئمة إمام والكرة ساعة وات tusalle ka sana la kun ke tan kato ma kana kira dula bul na sala la kun da dum de ima ko sala la kun ko ya si ne ya si ne ke o si no da ko ba dal ne sa no ba ko ngamo ibn no ba ko min malaki ba ko ngamul karla ka wonin kar wonin kar e ko amo kila ala en ko kuma e ko kar to kuno la hmm. an kama fen na nyande ko fen dende londo ni ko duna be nyane to fo le fa to lo e mama to lo e bod la lo duna be la ko to nya kan ke ya lo ani la wuli ya kan ke ya ni ka wuli ko kilan fula ta e ka kala ita la kuma mu ɓayen dollen yi la yatihil batilu min da wala min halfi tanzilum min hakkimin hamid ato alin alaga ne ako kala bin wahab o fura ta ma an ibn sihabi an na akwato ma a suna sima koñinen ma imam assalamu aleykum a sinya falen قولا سنة قال ابن وهب وقال ابن مسعود يجلس الكسي وقال ابن مسعود يجلس على ردف خير له من ذلك يجلس عشي على ردف كندو بلا كندو بوتو بوتو كندو خير له لو ساتا من ذلك تسير أسينيا نعم أنا بتلن دتلو يسينيا فلن أساس أن يسير لا فلن مانكلين ɗo ɓe ƴew sa min jamana koto la kuuɓe faɗum pura nen ku koto kilin kana mulun allahu akibar hmm. enen malakira ko kilin kana hmm ne ala ko da e ka ika da fa walla ita sika fo koma walla ronga ita alana ko imam ɓe ñaata ita men naata ika morje siri ɓe ka imam je siri imam dulat ɓe koye la falen Hmm. sa'in ne ko ba ka fode ila e maja ke ha maja ke nda ke na be mu to nyana ko nan be nyana ba moment tas be to nyana hmm ba to ta e bola yala ma de kan bulu e ka yala man de kida te kida ha ba ga hadis o ga be kan karanta hadis ala fana non dañu ko mbina jaga silal jin kun so so robina siaral aɓe ñiñon kiraɓo haɗi le isi mawle landinñe e kan karandila misalon ko e men ka foko kila laafo a foñi kiraɓo karada ɗum fona aɗa siɗɗolo karande wala yeɗɗolo karande foti ɗum ɗin ɗon meeɗa karande bo sanonuñal ilañen sanjoroguen keme karande e, e dol fona ta ma na kirotema ɓari yen bonde kiraɓo safiron kan e man kiraɓo safiron e kan قال ابن وهب وبلغني أن ابن عبد ديام كافر دما أن أبي بكر سيدي قال مالك أفوق بلغني الفافول لكم ولا بلغني أمر أبو بكر سيدي أنه كان أكل إذا صلى نا أبو بكر فون صلى الله لما كان على صلى على رادف حتى يقوم على رادف حتى يقوم kuma na sanda nor aka wuli gero wa kan wa annan abun kada kan kala ka julusu ba da salam da atun ke to mm. ma kun kada ko la siyo salama kon kora wannan bida la siyo salama kon kora bida la hmm. muna bi na kira da nan bida to ma jannama furburo bida wala to da ɗum mo da dade fon fotata dia sinoma e biɗa y'a mi afa oumar le oɗo usad aɗa jani lamo e bakel aɗa jani lamo e bakel abdoga fasar ko ona usa sola tolo fo naɗo biɗan fasara ka fasar ñaadi eko kila mammen ke saybolu ma kalifol parce que anin kila fon ka bidalen do na kila fon ka bida afan jamano talako sunni talako bida eh? bidin kila fon jamano e ka wofon sunna bidaro sunna bularo bidan bularo o ma bon kada fon ka fo bida o ko bida men ma ke kila nya sai e bolo kola mole ko kuro men o sa ya melo fasara ya fasara kowa ne bi dan fasara ne ma fasara kowa hmm, an bi ka fasara kowa ne ko sai bi da kuro bi da kuro men ko ko e kilala ko wali ni wala bida akira nyala manganya ko kukuro mo men e kilala wali ni hmm ma jantamna man ahdasa fi wannan haza man ba za a rawa kan mala sa su karo ana arawa kan karan mai ba da na karan da zan kan mai arawa kan nan karan mai arawa kan karan arawa kan man kelen da ne kan ko ba ka mana hadasa mu mome kura kura da ga sa su arawa kan ma hadasa wala min kida ma hadasa muna kira happiness mai happened wana hadasa fankono oraniya koke keman a hadasa fi amurna hada ma laisa minhu fa huwa rad mo mo ya koke dollan yin dino an ayawalinya a ya sabote a oppose abu da alamu ya ga kila nyalo ya ga umar la nyalo ya yaake ban somo feñin ɗino waaliñoya e eh, ala waaliñoya waaliñoya min mo saɓotero waaril ñaade amin waaliñoya min mo o poosa pour ga bo arata kan bo na kan nan etetaka wala mbiɗade kibaru akibaru hmm. ɗuma ka opposition ol tola o poos ñimman sa kundara parti o fele ñoye parti o lo ko pour ga bo man sa da gadade ta isaji ala jama si jama za kunna jama fasi jama lon dinno san kila mun ala nin kila kan la be dinno wala yala kan foten ida fana yala kandida pose ne ala nin kila ko e da kana kuma do fo e ka ni ala nin kila ta wali nya ya lon ya e ko mo le ala nin kila ta bula ndum be misi ma ko no ida la kan olon ala ida la jawara fi hmm. e ida la jawara bo jawara ana bi da mo fen jaw balade hmm. ala ni ñinama koro do man la jam mbiɗa mu ala ñasilan ɓaleya bi mbiɗa mo kulu ɓaleya baɗatide la kiɗamo fondo bi baɗatide non mbiɗan mu ne no fala ma o oh, mañanna ma sono ɓankotema kiilala dino e patiyolo alanin kiila ala ni re e kote ita campagne o ke pour nga ala la tu tuya kila kumo de ita min na kumo e ye iye mo arada ita la kumo nga loo kan ita mu kafir ba ita mu kulo bal bal bidan kela hmm. ba da raka wala ko men manke kila la sa nan oge wala bida da usas e ma fo ko men ka fa sare ta wanda ko dor o mar ko bida ko imam e wala to nyanya ne ga ba ga da ga e si mai to la jamba ata jan ibn e arabi ya fa ko si mu. ako ɗo len fasara waɗan sillaɗo ako sillande signala ha signala mum hmm, signala yewol yalan kan wala mum yaɓo signa ñaama aman kawɗo so ayni ɓe ɓola signa ñaama ɓa kaw so netama fo netama fasara ñinne e sibla oto sa mona na koye wuli oɗo ya wol koron men waɗa mo ɓe wol mumiyelale hmm. kawan ka fano ɗe wol iɓe ñamen booto e ɓelore dada booto e lo ña fale wole ɓotum ban hmm. kawan kano ka fanne de sabu karan kan kan oɗo omar kɔ a ko ako min bɛ ka sɔn sonna wolla a fi ɲa falen umar bi d'a. ibn shi haɗu ko ɗan mu sunnar ya fi ya faɗi sunanin bida bin an kira ba to da ta to fila jan bida to fila umar ya to fila jan muna bida koro mendi ko kulan kila nyalowa ko mawo iya kula da ya kila o oposa ilon bida wadanda duk ko fana ta kube tut ila fila moli wala ta wala nyi ya wala soni ada kila ada nde ko ɓaraji on nde ko mi sinmi adam je kelaɗa dinam e kelaɗoade mbiɗan kelan kulon mbaɗa balte de hmm. ara kañ mbiɗama de alma koto lo hmm. almami salol fana lo hmm. aɗa sa siɓe sonna de nakkuma jamala karan de sondamen ma de a fasara jama ke da fasara nyama ko ba ka wasi a nyama tan namu bidan kwana da hadisi da kiya to e be son nela bidan fana tila ko don loti de me ya fasara ma fasara ku de na boro bunda bando bidan ada da nyinan kalmar bidan e wa ba ka wasu kama to nyala wolan la nga fala bidan jinam san dara jira maka non dula ko lon la kala kalma man ya me kalmar nan kira wa dadin nan sani namna kalmar bida fobi longo nan kira borogo kalmar bida kamen ki misal an adulla bida bi kamar ki misal an imaje misal kili imaje umar janna ki misal Allah sawari fasulun